يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شيني درسينا darasi na a littafin al'adabin mufrad na al'imamul bukari kuma za mu karanta tare da sharhin hadisin 483 zuwa hadisin 490 insha Allah wannan darasi yana dauke da bayani akan munin zalunci a karantarwar musulunci zalunci yana da muni a karantarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya shafi mu'amala tsakanin mutane shi wannan littafi al'adabul mufrad littafi ne da al-imam bukhari ya rubuta musamman saboda karantar da mu mu'amala zamantakewa a sunnar manzon Allah zamantakewa ba ta kyau matukar akwai zalunci a tsakanin juna dalilin haka yasa al-Imam Bukhari ya ware wani sashi na littafin saboda magana akan zalunci نسأل الله السلامة والعافية babi na 225 abdulmu zulumatun al'imam bukari ya ce wannan babi yana tabbatar mana cewa zalunci dufai ne zalunci duhu ne mai yawa zalunci dufai ne zulumatu al'imam ibn jauzi kamar yadda ibn hajar ya kawo maganarsa a cikin fatul bari mujallar na biyar shafin ɗari ɗaya yana bayani a karkashin wato sharhin wannan kalma ta al bukhari game da zalunci malamin yace az-zulmu yashtamilu ala ma'siyatayn shi zalunci ya shafi sako iri biyu zalunci ya shafi sako iri biyu na farko shine akhdhu malil ghayri bi ghairi haqqin ka dauki dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba ko ka tozarta shi ba tare da haƙƙi ba wannan nau'i guda ne na biyunsu shi ne mubaratin rabbi bin mukhalafa ka fito a fili ka nuna kai ne fanɗarewa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya yi zalunci kamar yana gaya ma Allah ne gani ina saba maka kai abin da za ka ga dama wato mubaratu rabbi ka fito ne a fili kana nuna ma Allah subhanahu wa ta'ala ba za kamar biyayya ba ibn al-jawzi yace wal ma'siyatu fihi ashadd min ghayriha sabon Allah da aka yi ta hanyar zalunci ya fi tsanani akan duk wani zunubi da ka sani a duniya kuma haka ne sabon Allah wanda aka yi shi ta hanyar zalunci ya fi tsanani akan dukkan wani sabo da aka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa zaluncin yana nan iri-iri shi kansa Allah ana zaluntarsa babu zunubin da ya fi zalunci girma gaba daya a karantarwar musulunci idan ka dawo ta sashin Allah subhanahu wa ta'ala tauye hakkin kai idan ka dawo ta sashin halittunsa li'annahu la yaqa'u galiban illa bi da'if allazi la yaqdiru 'ala al-intisab waye ake zalunta shine mai rauni wanda ba zai iya kare kansa ba kuma ba zai iya rama cutar da aka yi masa ba wa inna ma yasha'u an zulmati al-qalbi ne dalilin da yasa al-imam al-bukhari yace zalunci dufai ne ba duhu daya ba akwai alaka tsakanin kalmar zalunci da kuma duhu asali da larabci a zulmu duhu ne me yasa aka dauki kalma ta duhu aka kira zalunci da shi sai ce saboda asali zalunci yana tahowa ne saboda duhun zuciya zuciya take samun duhu Allah ka tsare mu li'annahu law istanara bi nuril huda la'tabara da dai zuciya ta samu haske na shari'ar Allah da zuciya za ta samu annuri ba za ta rika saƙa ma mai ita tunanin ya cuci wani ba fa'iza fa'al mustaquna bi nurihim allazi hasala lahum bi sababi taqwa don haka kamar yadda asalin zalunci duhu ne to haka zalunci yake kasancewa ga mai shi a ranar kiyama babu kyautar da Allah madaukake ke mabayinsa a ranar kiyama kamar mutane su tashi da haske yawma tabyabbu wujuhu wa taswaddu wujuh ranar kiyama mutum ya tashi da haske alama ce ta ya tsira Allah ka ba mu wannan dama ranar kiyama mutum ya tashi da haske to alama ce ta ya tsira don haka yasa masu imani hatta a ranar kiyama suna addu'a ya Allah atimin lana nurana bayan ka tashi da hasken kana da roƙon Allah ya ƙara maka hasken saboda daɗin ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala to amma a wannan rana a zalimi zai gane zalunci duhu ne Allah ta kare mu اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا ranar zaluncinsa wato yake samar da duhu gare shi ranar da zaluncinsa bai amfana ta da komi wannan dalilin ya yasa ake cewa zalunci dufai ne duhu ne mai yawa ba duhu ɗaya ba a duniya duhu ne ga mai yinsa domin ya nuna cewar zuciyarsa akwai duhu babu shiriyar Allah babu haske na shiriyar Allah a zuciyarsa sannan kuma abin da ya yasa ake kiran zalunci da cewa duhu saboda mutum yana abin da zai cutar da kansa shi ya sani duk wanda ya cuci wani kansa yake cuta shi ya sani duk wanda ya zalunci zaluncin zai dawo gare shi amma duk da haka bai bar zaluncin ba kaga ya cutar da kansa sannan kuma ya saba ma Allah subhanahu wata'ala sannan a kiyama ga duhu da zai taras wato duhu ne kan duhu tun daga duniya har zuwa kiyama zalunci babu haske a tare da shi wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka domin al'imam bukhari ya ɗauko kalmar ne daga hadisin manzon Allah shi ne hadisin da za mu karanta حدثنا بشرون بن محمد السختياني قال حدثنا عبد الله بن مبارك الحنظلي قال حدثنا داود بن قيس القرشي قال حدثنا عبيد الله بن مكسم القرشي قال سمعت جابر بن جابر بن عبد الله ناجي جابر بن عبد الله الأنصاري يقول جابر yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم manzon Allah ya ce ittaqu zulma ku kiyaye zalunci fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama saboda zalunci dufai ne a ranar kiyama duhu kan duhu duhu mai yawa ne ga mai yinsa a ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wattaku shuhha kuma ku kiyaye mako mako na dukiya fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum domin kuwa mako ya hallaka waɗanda suka gabace ku ta yaya aka yi mako ya hallaka waɗanda suka gabace mu hamalahum ala an safaku dima'akum saboda ya ɗauke su mako ya ɗauke su har ya kai ga suka zubar da jinin juna fafaku dima'ahu suka kai da zubar da jinin juna wasu hallu maharimahun kuma suka halatta abubuwan da aka haramta musu wannan isnadin ya inganta ya taho cikin silsilatu sahiha hadisin 858 amma asalin hadisin yana sahihu muslim yana kitabul birri wa sila babu tahrimi zulmi hadisin 2578 wannan hadisin Jabir bin Abdullah ba shi ya rawaito hadisi daga manzon Allah da yake alakanta abubuwa guda biyu din a wuri daya ba da mako da zalunci annabi sallallahu alaihi sallam ya hada su a wuri guda akwai hadisin Abdullah bin Amr yana sunan Abi Dawud babun fi yana sunanun nasa'i kuma shi ma hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sahih hadisin 2678 da kuma silsilatu sahiha hadisin 858 annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah bin Amri ya ce kataba rasulullah akwai ranar da manzon Allah ya mana huduba yayi huduba faƙalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyakum wa ku kiyaye mako ina yi muku gargadi game da mako fa inna ma halaka man kana qablakum bishuhhi domin kuwa abinda ya halaka waɗanda suka gabace ku mako ne amarahum bil bukhli mako ya musu umarni su yi rowa fa baqilu sai suka yi rowa halin mako shi ke umarnin mutum ya yi rowa wa amarahum bil qati'a mako ya musu umarni su yanke zumunci fa qata'u sai suka yanke zumunci wa amarahum bil fujur mako ya musu umarni su zama fajirai fa fajaru suka zama fajirai din suka fajirce wato mako yana zama sababi na laifuka masu yawa shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma mun sharhin wannan hadisi baya har mun kawo maganar ibn taymiya wanda ya yi ta a cikin majimu'u fatawa mujallar na goma shafin hudu tamanin game da mako yana cewa a shukku huwa shiddatul hirsin lati tujibu bukula wa zulma mako ne tsananin rowa tsananin kwaɗayi na dukiya kai tsananin kwaɗayi na dukiya wanda shi ke haifar da rowa da zalunci idan mutum yana da mako to yakan so ya ta ƙara samun dukiya kuma ya rowanta wannan halin na mako shi ke kawo wato zalunci da kuma rowa saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake hada su a wuri guda da mako da rowa da zalunci wa huwa man'ul khairi wa karahatu ya zama mutum ya ibada alkhairi yana kyamar ma ya aikata wani alkhairi duk abin da zai zama akwai falala tattare da shi zaka ga mutum yana nisantarsa yana da halin da zai ba da zakka amma yana kyamar ya fi da zakka yana da halin da zai gina makaranta ya gina masallaci ya taimaka ma bayan Allah yan uwansa na cikin bukata amma ya kasa wannan hali na makoshi ya hana shi Allah ka tare mu ibn qayyim jawziya shi ma ya magana kan wato mako cikin littafin alwabil sayyid yana shafin 33 yace farqu bayna ash-shuhi wal bukhli abinda ya bambanta tsakanin mako da ruwa anna ash-shuha huwa al hirsi ala shay'i makoshi ne tsananin kwaɗayin dukiya wal fi talabihi da wato tsanantawa ta wajen neman sa zama mutum ya dake ya ga cewa ya tara dukiya din wal istiqsa'u fi tahsilihi duk hanyar da za a yi a samu dukiyar zai tabbata ya bi sai ya karkare sai ya ce amma rowa fa al-bukhlu man'u infaqihi ba'da husulihi rowa shine mutum ya bayarwa a bayan ya samu bayan mutum ya samu dukiya ya ki bayarwa sai a ce wani yayi rowa wa hubbihi wa imsakihi ya zama yana son dukiyar ya ya rike dukiyar fa huwa shahihun qabla fusulihi saboda ka abin da ke bambanta mako da rowa ibnu qayyim jawziya yace mako shine kafin ka samu dukiyar kana da wannan hali sai a ce bakhilun ba'da husulihi amma mutum yana zama marowaci ne bayan ya riga ya samu dukiya don haka sai ya ce falbukhlu samaratu shuhi asali ruwa sakamako ne na mako wato mako ke jawo ruwa to babu shakka kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce shi zalunci duhu ne akwai misalai waɗanda za mu iya samu cikin Alkur'ani? wanda ke nuna cewar shi zalunci tun daga duniya Allah subhanahu wa ta'ala yake azaba a kansa misalin hadari na zalunci wato shine cewar Allah subhanahu wa ta'ala a suratul qasas ayata 59 wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun kamar Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana bai taba ma hallaka wata alƙarya ba face a dalilin zalunci duk jama'an da kaga an hallaka su a dalilin zalunci haka a suratul kahfi aya ta 59 wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalam wadannan alƙaryu da muka hallaka su wato mun hallaka su ne a lokacin da suka yi zalunci wajen aldan li mahlikihim mau'ida saboda haka hatta a duniya kenan Allah subhanahu wa kamar babu zunubin da ya hallaka mutane a kansa face dalilin zalunci kuma duk wani sako da kaga mutane suna aikatawa in kaji an ce Allah ya hallaka su to kai nazari game da wannan sakon zaka samu karshen sa zalunci Allah ka tsare kuma a bayan mun yi magana game da makodin nan saboda al-Imam Bukhari yayi babi a kansa mun kawo cewar al'imamun nawawi sharhin da yake ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wato hadisin jabir da ya taho a sahihu muslim wanda muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wattaqu shuha fa inna shuha ahlaka man kana qablakum ku kiyaye mako makodan ku makoshi ya halaka wadanda suka gabace ku alqabu iyab wanda shekarunsa 895 rabonsa da duniya a yau Allah ya masa rahama mai littafin ashifa yana cewa yuhtamalu anna hadha al-halak huwa al-halak alladhi akhbara bihi fi hallakawar da Allah ya bada labari yayi makafirai yayi ma'azzalimai a duniya shi ake magana bi annahum safaku dima'ahum mako yana sa mutane su kai ga zubar da jini wa yuhtamalu annahu halakul eh, al tana yiwa halaka ce ta lahira halaka ta duniya sannan kuma akwai wata ta lahira saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zalunci wato duhu ne mai yawa dan musibar sa bata tsaya ga duniya kawai ba haka shi ma al-imam al-mawardi yake faɗa a littafin adabuddin wa dunya adabuddin wa din shafin 299 وقد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة wato ba ka raba mako da zalunci a haɗe suke ba ka raba mako da zalunci wanda shi makon yana haifar da laifuka masu yawa wanda dukkansu suna karkashin zalunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake hada su sallaka kare mu hadisi na gaba حدثنا حاتم قال حدثنا الحسن بن جعفر البخاري قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه ya karbo hadisin daga babansa shine Muhammad bin al-Munkadir at-Taymi an Jabir bin Abdullah al-Ansari wannan hadisin ma riwayar Jabir ce eh, riwayar Jabir ne Allah ya kara masa yarda قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع الله ياتي يكون في آخر wa مسخ wa وخسف a ƙarshen al'ummata wato rikidarwa zai kasance hakanan jifa da tsakuwa zai kasance wa hasfin da nutsarwa a cikin ƙasa shi ma zai kasance abubuwa guda uku dinnan za su tabbata a ƙarshen al'ummar annabi sallallahu alaihi wa aka ce ƙarshen al'ummar annabi ana nufin musulmai ƙarshen al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda suke dab da kiyama dab da ƙarshen duniya saboda lokacin imani ya yi nisa halaye sun lalace tarbiyya ta ɓaci allah ka tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ƙarshen al'umma ta ya zo to a wannan lokaci za a samu uku ba iri uku mafhul shine rikitarwa a rikitar da mutane su koma wasu dabbobi saboda fushin allah sannan ƙazfun shi ne jifa da tsakuwa akwai tsakuwa a sararin samaniya allah ɗaya mana garkuwa ya kare mu daga zubowarsu banda allah ba mai iya kare ɗan adam amma idan fushin allah ya tabbata allah yana ba mu tsakuwar daman saukowa kuma ba ɗan adam da ya isa ya hana shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen al'ummarsa. wannan lokaci zai zo wanda Allah subhanahu wata'ala zai yi wato zai jeho tsakuwa daga sararin samariya wanda zai hallaka wasu mutane wa khasfun da kuma nutsewa cikin ƙasa ƙasa ta nutsar da wasu mutane nan ma a dalilin fushin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yubda'u bi ahli al-madalim masu zalunci su ne waɗanda za a fara da su Allah ka tsare to wannan riwayar tana da rauni hakika kamar yadda sharhinta ya zo a cikin silsilatu sahiha karkashin hadisi na 1787 amma babu shakka waɗannan nau'ukan azaba guda uku waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga za su auku duk da cewar wanda isnadin yana da rauni amma an samu hadisai daga sahabban manzon Allah guda bakwai wanda ya fi ƙarfin musulmi ya karyata ba mutum ɗaya ba ba biyu ba sahabban manzon Allah mutum bakwai waɗanda sun tabbatar da haka kuma hadisansu sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-Imam al-Hakim musamman cikin al-Mustadrak yayi babi ba shi kadai ba malaman hadisi da yawa sun yi babuka don su tabbatar da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace la tanqabi hadhihi ad-dunya hatta yaqa al-khasf sunan babu kenan al-imam al-hakim yace duniyan nan ba za ta kare ba sai nau'in ukuba guda uku sun auku da nutsarwa a cikin ƙasa da rikidarwa a mai da mutane wasu halittu da kuma ruwan duwatsu shine jifa da duwatsu daga sararin samaniya na farko akwai hadisin aisha Allah ya kara mata yarda Aisha ta ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la yakunanna fi hadhihi al-ummati khasfun wa mafhun wa qalb manzon Allah ya faɗi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai ne a cikin wannan al'ummar ta musulmi Allah ka saba mu bane a cikin wannan al'ummar tasa za a samu ukuba ta nutsarwa cikin ƙasa wa maskun da kuma ukuba ta rikidarwa wa qazfun da ukuba ta jifa da tsakuwa daga kararin samaniya kila sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ana haliku wa fina salihun yanzu za mu halaka duk da cewa cikinmu akwai mutanen kwarai ba shakka hatta a ƙarshen zamani ba a rasa mutanen kwarai ana sabon mutanen kwarai sai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka mar tambaya saboda laifin wasu sai Allah ya halaka wasu shine tambaya ya rasulullah za a halaka mu alhali cikin mu akwai na kwarai saboda na banza saboda laifin mutanen banza kala sai manzo Allah yace na'am kwarai kuwa idza kasura al-khabasu manzo Allah yace idan datti yayi yawa idan datti yayi yawa Allah zai halaka ku hatta mutanen kware da suke cikin ku wannan hadisi na Aisha yana sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 2185 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan za a halaka mutanen banza kuma hatta na kware da ke cikin su ma za a halaka su illa dai za a tashi a kiyama kowa da niyyarsa kai a lahira ka tashi mutumin kware ne wancan kuma ya tashi mutumin banza ne kuma hadisin nan yana cikin muwatta ta al-Imam Malik yana hadisin 1823 amma shi al-Imam Malik ya rawaito hadisin daga Ummu Salama ita ma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salama tace ya Rasulullah anahliku wa fina salihun yanzu za a halaka mu alhali cikin mu akwai mutanen kware sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am idza kasura al-khabar kware ko za a halaka ku idan wato kazanta ta yi yawa idan kazanta ta yi yawa za a halaka ku gaba ɗayan da na kirki da na banza amma riwayar da ta zo cikin Sayyid bukhari da kuma fahihu muslim na wannan hadisin ba ta aisha bace ba ta ummu salama bace riwayar zainab bintu jahashin ce ita ma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahih bukhari sahih muslim sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah ita zainab bintu jahsh tace istaykaba annabi sallallahu alaihi wa min min an-nawmi muhmarran annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka daga bacci fuskarsa ta yi ja wato alamar ya tashi cikin razana da tashin hankali manzon Allah ya farka daga bacci ka san baccin annabawa kuma wahayi ne lokacin da manzon Allah ya farka ya farka da wato alamar bai ji daɗi ba ya farka yana cewa la ilaha illallah la illallah wailul lil arabi min sharrin qad iktarab kaito ga larabawa ga wani sharri ya kusa zuwa gare su kaga manzon Allah ya sani akwai musulmai a cikin larabawa amma ba musulman ya kira ba yace kaito ga larabawa ga wani sharri ya zo kusa da su manzon Allah ya farka yana faɗin haka kaga wannan sharri da manzon Allah yake magana bai taƙaita ga musulmai ba domin da a ce ya takaita ga musulmai ne da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wailul li ummati kai to ga al'ummata amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil arab kai to ga larabawa wani sharri gashi nan ya zo kusa qala zainab sai ita zainab ta ce fa qultu sai na ce ya rasulullah anna haliku wa fina salihun yanzu za a halaka mu saboda laifin wasu tsiraru alhali akwai na kwarai a cikinmu kala sai manzo Allah ya ce na'am idza kasural khabas kaga hadisin Aisha abinda manzo Allah ya faɗa kenan hadisin Ummu Salama abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa kenan haka nan hadisin Zainab bintu Jahsh kuma kamar yadda Imam Zarkani yake faɗa al-khabasu abinda manzo Allah yake nufi da kazanta in ta yawa shine al-fusuqu wash-sharru idan fasikanci yayi yawa a cikin jama'a to halaka tana zuwa idan sharri yayi yawa a cikin jama'a to halaka tana zuwa wanda shi kaga waɗannan hadisai guda uku duka riwayoyinsu sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna wadatar ma hadisin da imam bukhari ya kawo wanda muka karanta ko da shike isnadin sa bai inganta ba amma ma'anar guda ce tunda zalunci sharri ne idan zalunci ya yawaita a cikin jama'a to babu shakka halaka tana zuwa fasikanci idan ya yawaita a cikin al'umma to babu shakka halaka tana zuwa babu makawa wanda shine abin da manzon Allah ya tabbatar matukar kuna rayuwa da mutane kuna ganin halayensu na lalacewa to idan baka iya gyarawa ka tashi daga wannan guri amma babu makawa azabar Allah tana zuwa Allah ka tsare ku mutum na biyu shine abdullahi bin mas'ud shi ma ya rawaito hadithi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace bayna yadayi sa'ati daidai gab da sa'ar karshe na duniya maskhun wa khasfun wa qazfun za a samu rikidar da wasu mutane musulmai za a samu lokaci da za a nutsar da wasu mutane kuma musulmai ne kuma za a samu lokaci da za a yi ruwan duwatsu akan wasu musulmai kuma in ji manzon Allah kuma hadisin Abdullah bin Mas'ud shi ma ya inganta yana sahihu sunan Ibn Majah hadisin 3296 akwai riwayoyi da aka samu na Abu Huraira wanda suke zama shawahid da duba sahihu Ibn Hibban sahabi na uku shine Abdullah bin Umar nafi'u ya ba da labarinsa cewar kuma rajulun wani mutum ne ya zo ga abdullahi bin umar faƙala sai ya ce ina fulanan ya ƙara'u alaika salat wane yana karanta maka sallama wata wani bako ne ya zo da ya taho sai ke gaya ma abdullahi bin umar na fito daga gari kaza amma wane da ke wannan gari ya ce in na zo in karanta maka sallama faƙala da sai abdullahi bin umar ya gaya ma ɗan saƙon ya ce masa innahu balagani annahu qad ahdatha shi wanda kake gaya min ya ce a karanta min sallama ai na samu labari ya fada ma bid'a ya fada ma bid'a fa in kana to in ko lalle ya fada ma bid'a fala tuqrihu minni salamu ni in ka koma garin karka isar da sallama ta gare shi inji abdullahi bin umar saboda sallama ta gare shi ba ta da ma'ana fa inni sami'tu rasulullah saboda ni na ji manzon Allah ya kudu yana cewa yakunu fi hadhihi al-umma a wannan al'umma a wata riwayar ma manzon Allah ya ce fi ummati cikin al'umma ta dinna khasfun aw mashun aw qadfun za a samu nau'in azaba ɗayan uku ko dai nutsarwa ko kuma rikidarwa ko kuma wato jifa da tsakuwa daga sama amma zai tabbata da fi ahlil qadar ga mutanen da suke musanta kaddaran Allah subhanahu wata'ala to shi wannan da yace a karanta sallama ga Abdullah bin Umar yana daga cikin waɗanda suka suka yi inkarin kaddaran Allah dan ita ce bid'a ta farko da ta fara bayyana a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna inkarin kaddaran Allah subhanahu wata'ala don haka abdullahi bin umar ya ce ga hadisin da na ji daga manzon Allah na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nau'in azaba uku din nan lallai zai auku ga mutanen da suke inkarin kaddaran Allah subhanahu wata'ala to kaga kenan shi abdullahi bin umar ba zai karbi sallamarsa ba hadisin abdullahi bin umar yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2152 kaga nan ma an samu tabbacin nau'in azaba uku din nan za su tabbata akan musulmai kafin karshen duniya Allah ka tsare mu mutum na hudu shine Abdurrahman bin Suhari al-Abdi ya ruwaito hadisi daga babansa babansa shine Suharu bin Sakhrin al-Abdi Suharu bin Sakhrin al-Abdi sahabin manzon Allah Suharu bin Sakhrin yace sami'tu Rasulullahi yaqul na ji manzon Allah yana cewa la taqumu sa'atu hatta yukhsafa bi qaba'il sa'ar karshe ba za ta tsaya ba sai an nutsar da kabilu ba ma mutum ɗaya ko biyu ba ƙabilu za a nutsar da su cikin ƙasa saboda tsaban fasikancin su manzon Allah yake za a nutsar da kabilu a neme su an rasa ƙasa ta ta wato ta haɗiye su yuqalu har ma za a yi za a rika cewa man baqiya min bani fulan to kabilar suwa ne waye ragu sai a ce ai ba kowa duk sun kare ƙasa ta nutsar da su mazu Allah ya ce zamani na tafi sai ya faru wani hadisin yana al-musnadul imami ahmad wanda ibnu hajar ya inganta isnadinsa wato a cikin fathul bari a mujallar na takwas shafi na 142 na biyar shine bakira bakira matar alƙaƙa ibn abi haddaradin al-aslami bakiratu tana cikin sahabbai tana cewa sami'tu rasulullahi alal minbar naji manzon Allah ya faɗa akan minbari ya kulu yana cewa ya haula ya ku waɗannan sahabban nawa ku saurare ni ya ku waɗannan sahabban nawa ku ji abin da zan faɗa muku idan sami'tum bi jayshin qad khusifa bihi qariban idan kuka ji labarin wata runduna ta mayaka ƙasa ta haɗiye su a nan kusa da madina fakat a ballati sa'a sai mazan Allah ya ce to sa'ar ƙarshe ta zo dab da aukuwa wanda ya nuna maka fasadi ba zai tsaya har ma wato ba zai bar har ma ƙasar saudiya ba fasadi ta ya shiga za a samu mayakan da za su tafi hatta kusa da madina mazan Allah ya ce Allah zai nutsar da su idan kun ji labari wannan lokaci ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake to sa'ar karshe ta matso ku zauna da shiri hadisin shi ma yana cikin riwaya ta al-Imam Ahmad kuma ya inganta yana sahihul jami'i sahih hadisin 618 sahabi na shida shine Imran bin Husayn shi ma ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi qala manzon Allah yake fi hadhihi al-ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun cikin wannan al'umma tawa za a samu ukuba ta nutsarwa cikin ƙasa da kuma ukubar rikidarwa da ukuba ta ruwan duwatsu faƙalar rajulun minal musulmin sai wani mutum daga cikin musulmi ya yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah wa mata zaka ya rasulallah yaushe wannan abu zai auku kala sai manzon Allah ya ce kana son ka san lokacin da ukuba uku dinnan za ta auku manzo Allah ya ce idza baharatil qainatu idan mata mawaka suka bayyana wal ma'azifa da kide-kide suka rinjaya wa shuribatul khumur ana shan giya hatta a tsakanin musulmi manzo Allah ya ce to ka jira lokaci yayi to wanne ne wanda bai faru ba yanzu mata mawaka ko ko kidan in ka duba nailul awtar na al-imam shaukani ya kawo wasu riwayoyi daga cikin wanda muka magana a kai da wannan al-imam shaukani yace lallai isnadin hadisin ne yana da kyau kuma hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 2212 sannan mutum na bakwai shine abu al-ash'ari shi ma ya rawaito hadisi game da ukuba uku din nan lalle za su auku kafin karshen duniya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yashrabanna nasun min ummati al-khamra lalle ne nan gaba wasu mutane daga cikin al'umma ta za su rika shan giya yusammuna ha bi ghairi ismi haza ma su canza sunanta saboda ta samu daraja barasa za a kira ta ba giya ba ko manzon Allah ya ce za su ma canza sunanta saboda ta samu kima karuwancin ma canza sunan shi za a yi kisa malamai suke cewa duk wani abin da manzon Allah ya haramta kusa da ƙarshen duniya sai an canza an ce yana da kyau sai a ce wannan abu mai kyau ne saboda canza suna za a yi karuwa sai a ce mace mai zaman kanta ko hmm. manzon Allah ya ce yi ala ru'usin bil ma'azif musulmai ne sun zauna suna shan giya ana kaɗe-kaɗe a kawunansu bilma'azi wanda shine addufu ana buga ganguna ana buga ganguna gare su walmuganniyat ga 'yan mata suna rera waka annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakhsifullahu bihim al-arda Allah zai nutsar da su a cikin ƙasa wa yaj'alu minhum al-qiradata wal khanazir daga cikinsu a kodin da Allah zai maida su zama birrai da aladu wannan riwayar ta hadisin abu malikin al'ashari ita mata inganta tana sahihu sunan ibn majah hadisin 3263 al-imam al-baihaqi a littafin a sunan al-kubra ya kawo hadisai saboda ya tabbatar ma haramcin kida kowane irin nau'i na kiɗa da kalangu da ganguna da sauransu ya tattaro waɗannan hadisai sai al-imamul baihaqi ya ce wa haza shawahid min hadith waɗannan hadisai ma da muka faɗa ba iyakansu ba kenan akwai riwayar sayyiduna ali bin abi talib akwai riwaya ta imran bin husayn akwai riwaya ta abdullah bin busrin akwai riwaya ta sahal bin sa'adin as-sa'idi akwai riwaya ta anas bin malik akwai riwaya ta aisha radiyallahu anhum ajma'in anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma malamai da suka rubuta littafai game da tsawatarwa dangane da hadari na kiɗe-kiɗe da wake-wake akwai ibn qayyim jawziya wanda ya rubuta littafi ka cokan akai amma in ka duba littafi ta igafatul lahfal ya jera wasu hadisai daga cikin waɗannan yana juzu'i na farko shafin 509 Allah ka tsire mana imani hadisi na gaba حدثنا أحمد بن يونس التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن الماجشون وأن صاحب الإمام مالك yana cikin almajiran limamu malik in kana karanta littafin fikihu za ka rika karo da sunan ibn al-majishun babban malami ne Allah ya masa rahma. kala akhbarani abdullah bin dinar al-qurashi yace abdullah bin dinar ya bani labarin wannan hadisin an ibn umar ya karbo daga Abdullahi bin umar an nabi sallallahu alaihi wasallam ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azulmu zulmatun yawmal qiyama shi zalunci dufai ne a ranar kiyama ba duhu ɗaya ba nasallallahu salamata wal afiya kuma hadisin abdullahi bin umar dinnan shi ma ya inganta yana wannan isnadin yana silsilatu sahiha hadisin 858 asalin hadisin muttafaqun alai hadisin abdullahi bin umar yana sahihul bukhari yana kitabun mazalim babu zulmu zulumatun yawmal qiyama yana sahihu muslim kitabul birri babu tahrimiz zulmi kuma akwai riwayar al-imam ahmad hadisin nan na abdullahi bin umar wanda aka samu kari abdullahi bin umar a hadisin riwayar ta al-imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da cewa ya ayyuhan nasu ittaquz zulma ya ku mutane ku kiyaye zalunci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda zalunci dufai ne a ranar kiyama wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wa zulma ina muku gargadi ku yi hattara ku kiyaye zalunci Allah ka samu iya kaga yana ta kawo sunayen hadis eh, sahabbai riwayoyi daga sahabbai game da kalmar az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah ga waɗanda muka yi magana a kai kuma a baya can ma mun karanta hadisin abu huraira shi ne hadisin 470 an abi huraira kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyakum wa shuha fa innahu ahlaka man kana qablakum safaku dima'ahum wa qata'u arhamahum wa zulmu wa zulmu zulmatun yawm al-qiyamah kaga ga hadisin abu huraira ga hadisin jabir bin abdullah al-ansari ga hadisin abdullah bin umar akwai hadisin abdullahi bin amrin kuma musamman mun karanta babi na mako a baya wanda shi ne darasi na 54 babin 277 wanda shi ma yana tare da saboda da mako da zaluncin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a wuri guda ibn rajab cikin jami'ul ulumi wal hikam wato sharhin arba'un hadis juzi na farko shafin 332 ya ce fa'iza kanan mu'minu na ihwa idan muminai ‘yan uwa ne kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani idan muminai ‘yan uwa ne to ai abin da ya kamata a samu a tsakanin ‘yan uwa shine soyayya ba ƙoƙarin cutar da juna ba umiru fi ma bai na bima yujibu ta'allufa alqulubi wajtima'aha yasa ake umarni da duk abinda zai kawo haduwar zukata maimakon abinda zai raba su tunda an ce mu'minai yan uwan juna ne kamata a ce an samu abinda ke hada su ba raba su ba wani hu amma yujibu tanafur alqulub wa ana hana mu'minai duk wani abin da za su yi wanda zai kawo kyamar juna da wannan ya guje ma wannan wa aidan fa innal akha min sha'nihi an yusila li akhihi naf'a asali idan aka ce wani dan uwanka ne to ai ya kamata a ce yana isar da alkhairi gare ka abinda zai amfane ka wa yakuffa anhu darar abinda zai zama cuta ne mutum zai kame ba zai aikata shi ba wa min a'zami dhurri alladhi yajibu kaffuhu an al-akhi al-muslim adh-dhulm saboda ka idan akwai wani abun da ya fi girma na cutarwa wanda ya kamata ka tsare karka yadda dan uwa musulmi ya samu ta wajenka shine zalunci ka yi kokari ka tsare kanka dan uwa musulmi wato baka zalunce shi ba wa hadha la yahtasu bil muslim yace kuma ba ma musulmi kadai ba a karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam bal huwa muharramun fi haqqi kulli ahadin zalunci haramun ne hatta ga dabba har ma ga kafiri mazan Allah ya haramta mana zalunci hatta ga kafirai hatta ga dabbobi yana cewa fatabammanat hadhihi nusus kulluha waɗannan hadisai da suke tsawatarwa akan zalunci suna ɗauke da darasin annal muslim la hillu isalul adha ilayhi biwajhin min alwujuh haramun ne ya zamanto ka isar da wani abu mai cutarwa ga wani musulmi shin wannan abin da zai cutar da musulmin nan min qaulin aw fi'lin maganar ka ce dalilin ta wani musulmi zai je. zai cutu ko kuwa aikinka ne a dalilin ka wani musulmi zai cutu haramun saboda cuta ta kowace fuska Allah subhanahu wata'ala ya haramta ta don haka ta maganarka kar a samu ka cuci wani ta aikinka kar a samu ka zalunci wani akwai hadari gare shi saboda ba wai cutar ta jiki ne kadai ba hatta ta maganarka so dole ne mu kiyaye yadda muke zama da mutane me nake yi wanda wani musulmi ke cutuwa ni ina so in ji daɗin rayuwata amma kuma a halin hakan wani yana cutuwa to abinda kake yin na ya zama zalunci saboda baka ba shi nasa hakkin ba me kake yi wanda a dalilinsa wani ya cutu ko ba ka da hurumi akan yin wannan abin domin da yawa muna aikata abubuwan da ba ma tunani ba mu da hujja a wajen Allah da manzonsa amma muna aikata shi ba tare da mun waiwaya mun duba irin sakamakon da zai haifar mana a kiyama ba Allah ka tare mu wannan yana cikin magana da Ibn Taymiyyah ya cikin littafin Ar-Radd 'ala al-Mantiqiyyin yana cewa wa kullu amalin yu'maru bihi fala budda fihi min al-'adl duk wani abin da kaji Allah ya ce kai to akwai adalci a ciki misalin sa shine kai sallah akwai adalci kai tilawar al-Qur'ani akwai adalci to idan za a samu Ya ce fal'adul ma'amurin bihi fi jami'il a'mal inji ibnu taymiya duk wani aikin da Allah ka yi akwai adalci wato karka yadda wani ya cutu a dalilin wannan abin da Allah ka yi wa zulmu manhiyun anhu nahyan mutlaqan zalunci gaba ɗayan haramta don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida ya ji wasu na karatun alkur'ani da ƙarfi a masallaci manzo Allah ya ya ce kai kai kai tsaya mana ai tilawa ibada ce me zai sa ka daga muryar ka yadda wancan kuma zai cuto kaga ibadar da za ka yi na tilawar alkur'ani nan ma manzon Allah bai yadda a samu zalunci a cikin shi ba saboda kai a wurin ka ibada ne amma wani kuma yana iya zama cutarwa gare shi saboda ta yanda ka daga murya wanda a dalilin wannan hadisin ma malamai da aka samu waɗanda ke ganin karantar da yara alkur'ani a masallaci bai dace ba saboda yana hana wasu kuma ibada a cikin wannan masallacin tunda shi yaro bai san ya kamata ba zai daga muryarsa wanda kuma dalilin hakan wani ba zai samu damar ibadan ba yana daga cikin dalilai da malamai suke kafawa akan haka to kaga hatta tilawa ta alqur'ani wanda ibada ce amma dole a samu adalci a ciki shine abin da ibn taymiya yake magana sallah ibada ce dole a samu adalci a ciki kana sallah amma kabbaran na harama kana ƙarshen masallaci wanda ke gaban masallaci ya ji ya ji kabbara ba mamaki ana sallar jami'i ta inda za ka gane kuskuren abin ana sallar jami'i wani ya shigo kabbaran harama ya yi da ƙarfi sai wani ya ruku ya ɗauka liman ne kaga ka zalunce shi ko da an samu adalci a sallar ka shi ɗin da bai cutu ba saboda adalcin shi ne ka bayyana kabbaran ka yanda kai kaɗai za ka ji na kusa da kai ma ba zai ji ba to da shine al-ijhar amma ka daga murya duk masallacin anje wanda kuma ya saba masunnar manzon Allah zai zama at-tashwish wanda zai rikitar da ibadar wasu to wannan malamai sun yi magana tattare da zalunci ta inda yake da fuskoki da dama ta inda yake da hadari Allah subhanahu wataala ya samu iya kiyayewa yana daga cikin waɗanda suka yi sharhin akwai al-Imam nawawi ya yi sharhin hadisin nan wato kamar yadda muka ce ibn hajar ya yi sharhin hadisin ka duba sharhin hadisin ibn hajar sharhin hadisin na azulmu zulmatul yawmal qiyama tunda ya zo cikin sahih bukhari yana kitabul mazalim babu zulmu zulmatun yawmal qiyama yana sahihu muslim yana kitabul birri wasila babu tahrimiz zulmi saboda haka akwai sharhin ibn hajar yana fathul bari mujallal na biyar shafin ɗaya akwai sharhin al-imam an-nawawi yana sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha shida shafin dari da ishirin haka sharhin in ka duba sunan abidawu aunin ma'abud in ka dubi sharhin waɗannan littafan hadisi za ka ga babu malamin da ke sassautawa game da sashi na zalunci saboda babu zunubin da ya fi girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fiye da zalunci Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu حدثنا مسدد بن مسرهد وإسحاق بن راهوي al-imam al-bukhari yace waɗannan malamai biyu sun karantar da mu hadisi guda musaddad bin musarhad da kuma ishaq bin rahawai qala suka ce haddathana mu'az ibn hisham ad-dastuwai qala haddathani abi mu'az bin hisham yace babana ya karantar da mu hadisin nan sunan shi hisham bin abi abdullah sambari al-basri an qatada bin di'ama ya karbo hadisin daga kata da al'imamu kata da bin di'ama a sadusi wallahi wannan malami yana cikin malamai waɗanda suke da abin mamaki a tarihi al'imamu kata da yana cikin waɗanda ake buga misali da ƙarfin haddansu duk abin da ya shiga kunnansa ya zauna ko mine ne yadda ka sai rikoda Allah ya musu rahama al'imamu kata da bin di'ama a sadusi ana cewa kana min aw'iyatil ilmi wa mimman yubrabu bihi al-masal fi quwwati al-himd ka duba an abul mutawakkil ya karbo hadith daga abul mutawakkil an-naji abul mutawakkil an-naji asalin sunansa ali ibn dawud al-basri kuma yake da wannan wato alkunya an abi sa'id al-khudri ya karbo hadisin daga abu sa'id al-khudri sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine fa'ad bin malik Allah ya kara masa yarda an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza khalasa almu'minuna minan nar idan masu imani suka kubuta daga wuta a ranar kiyama idan an ce masu imani sun kubuta daga wuta ana nufin sun ketara siradi wanda ya ketara siradi to ya kubuta daga wuta Allah ka samu iya idan masu imani suka ƙetare wuta suka kubuta daga wuta hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar za a tsare su a wata gada ita wannan gada tana tsakanin aljanna da wuta akwai wata gada a tsakanin aljanna da wuta za a tsare masu imani akan wannan gada bayan sun gama ƙetare sirati fa yataqasuna mazalima bainahum fid dunya me ake nufi da fa yataqasuna Eh, da larabci eh, asalin kalmar alkifas akan ce kafastu shai'a iza ta tabba'atu asarahu shai'an ba da shai'in wato ina aka ce kafastu eh, shai'a wato na bi abu ina bin abu bayan ɗaya ba ina bin sa sau da kafa shine don haka yasa aka samu misali a cikin alkur'ani game da tarihin annabi musa alaihi salam inda allah ya bayar a suratul qasas a lokacin da mahaifiyar annabi musa alaihi salam ta haifi yaro sai Allah madaukake mata umarni tunda ana kashe yara Allah ya ce ta sanya wannan yaron a cikin kogi sai ta sa yaron a kogi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai dawo mata da yaron ta tana da karfin imani mahaifiyar annabi Musa alaihi salam saboda ka sai ta sa annabi Musa a cikin kogi amma bayan kogin ya tafi da yaron Allah yake bada labari aya ta 11 yace wa qalat li ukhtihi qussihi sai mahaifiyar ta ce wa ƴar uwar annabi Musa alaihi salam usihi wato ki rika bin sa sau da kafa ki rika raka wannan wato jinjirin kina ganin ina ya tafi fa basu rabbihi an julbin wa hum la yash'urun ya zama ita ƴar uwar annabi Musa tana kallon inda duk ruwa ya tafi da wannan wato jinjiri har dai kai shiga matar Fir'aun wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake wa hum la yash'uruna su busan cewa yaron da ake nema a kashe shi ne wanda kuma zai girma a hannunsu ba a nan idan aka ce ƙusihi ana nufin kibi bayansa saboda haka kalma ta alƙifaf ma'ananta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisi fa yataqasuna mazalima bainahum idan an kubuta daga gada na siradi to Allah zai aje wata gada kuma tana tsakanin aljanna da wuta menene mutane za su yi a nan faitaka suna mabalima bainahum mutum zai rika bin wanda ya cuce shi wani ka cuce ni ba na haƙƙina faitaka suna za su rika bin juna in ka duba fassaran wannan hadisin cikin umdatul qari na alhafiz hafiz aini bayaninsa yana mujalla na goma sha shafin gari hudu da ɗaya min alkifas me ake nufi ya ci ba'u ba'abuhun ba'aban fi ma wa ka'abai na hun min almazalim yan aljanna ne duka don duk wanda ya ƙetare sirati ɗan aljanna ne amma ba za su shiga aljanna ba sai sun biya hakkoki saboda haka wannan zai tafi ga wannan ba na haƙƙi na tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta suna ya nuna babu yafewa duk wani hadisi da kake gani ana maganar yafewa to a duniya ne amma hujjar yafewa a kiyama bata inganta ba shi sa ake cewa yi kokari ka biya haƙƙi daga duniya in baka iya biya ba to ka ƙara yawan lada saboda in an je kiyama ka biya da shi amma maganar a tashi a kiyama wani ya ce ya yafe maka la shi sa Allah subhanahu wataala ya ce yawma yafirru almar'u min akhihi inda ana yafewa dan uwa da bai guji dan uwansa ba in kaga dan uwa ko ubanka ai maza za ka yi ka ka ce babu a kara min lada don Allah to amma baban ma so yake ya ganka don ya tuna wani laifi da kamar yawwa dama na taba sa ka abu kaki ni ma sai an bada nawa hakki manzo Allah ya ce kawo suna suna bin juna biyani na akan wannan gada abin da zai faru kenan al-hafiz al-aini yace fi kulli nau'in min al-mazalim kowane nau'in zalunci yace al-muta'alliqa bil abdani wal amwal zalimcin da ya shafi jiki da zalimcin da ya shafi dukiya da zalimcin da ya shafi harshe ka yi gulmar mutum zai karbi haƙƙi ka ci dukiyar mutum zai karbi haƙƙi ka daki mutum sai ya karbi haƙƙi ga shi da duk yan aljanna ne wannan yana daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma yan aljanna me yasa aka ce ni'ima ce ka duba hikimar Allah wutar jahannama kamar magnet ce idan mutum yana da zunubi ya hau kanta to ba zai wuce ba sai ta shirge shi amma Allah subhanahu wata'ala sai ya hana wutar jahannama ta iya gane laifin zalunci tsakanin dan aljanna da dan aljanna saboda idan ta iya ganewa to mai ƙetara ta shiga aljanna mutum kaɗan ne to sai aka ce idan zaluncin ya shafi kafirai ne to ba za ka wuce ba dama tunda kafiri ka shi bai shiga aljanna idan zalunci ya shafi dabba ne nan ba za ka wuce ba sai an kankare wannan laifi amma idan zaluncin ya shafi wani dan aljanna ne to wuta ba ta iya gano shi saboda ka za ku ƙetare gadon siraji kana ganin ka ci bulus sai an gama ƙetare ragadar siraji sai a kawo ta gada a aji to sai an biya hakki za ka ce to me kuma na biyan hakki dalilinsa saboda idan aka yi ta kai ta biyan hakkoki aljanna ka sai ta koma ta ƙasa ka dai shiga aljanna amma kuma dai kana ƙasa waɗanda ka zalunta kuma su yi sama tunda daraja ce sama da wata martaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta iza nuqu hatta iza nuqu wato har sai an tace su at-tanqiya shine ifradul jayyin min ar-radi' kamar yadda ka san ana tace abu da rariya shi ake nufi da nuku sai an tace su wa huzzibu kuma an wato kuma an tsabtace su shine an tsarkake ma'ana huzzibu kalma ce ta at-takhlis min al ya zama Allah ya tsarkake waɗanda za su shiga aljanna daga dukkan laifi sai Allah madaukaki ya tsaftace su shine huzzibu ya tsaftace su daga laifukan da suka aikata a duniya saboda idan ya zama wani ka zage shi wani ka yi gulmarsa wani ka ci dukiyarsa wani ka da ke shi ya zama duk an biya hakkoki to za a shiga aljanna ba laifi saboda bai yiwuwa wani ya shiga aljanna da hakkin wani a kansa akwai hadisin jabir bin abdullahi na sayyid bukhari kitabut tauhid wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa لا يهل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد قبله مظلمة بيوا قوان متين شقاء الجنة ma أكوي dole ديما وني دولة سيابيا كافين شقاء الجنة so inda za a biya kenan bayan an gama biyan hakkoki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fawallazi nafsu muhammadin ina muku rantsuwa da wanda rayuwar muhammadu take hannunsa sallallahu alaihi wasallam la ahaduhum bi manzilihi lallai kowannensu kowannen yan aljanna game da masaukinsa a gidan aljanna adallu minhu ya fi gane shi fi duniya fiye da gidansa na duniya bayan an gama biyan hakoki mala'iku za su bude kofofin aljanna ba mai rakiya kawai sai ka kama hanya kamar dama ka san gidanka in ji manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ma fi sanin gidanka na aljanna akan gidanka na duniya wanda hadisin nan da muka karanta yana sahih bukhari kitabul mazalim wal qasbi babu qisasil mazalim saboda haka tabbas akwai wata gada a bayan sirati saboda wannan hadisi ibnu hajjar yana sharhin wannan hadisin cikin fathul bari a mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari uku da tis'in yace asali as-sirat siradi jisrun mawdu'un ala matni jahannam wata gada ce da aka shimfida ta akan doron wutan jahannama tsakanin filin hisabi da aljanna bai yiwuwa ka shiga aljanna sai ka ƙetare ta wannan hukuncin Allah ne jisurun mawdu'un ala matni jahannam wa anna aljannata wara'a zalika ita aljanna tana bayan haka ga filin hisabi ga aljanna a gaba sannan ga wuta a tsakiya siradi na kan wuta sai an ƙetare siradi a tafi aljanna ibn hajar ce fa yamurru alaihi nasu bi hasabi a'malihim saboda ka mutane za su wuce kan siradi ne gwargwadon yawan aiki gwargwadon yawan aikinka aiki masu kyau wato ayyuka masu kyau idan suna da yawa mutum sai ya wuce cikin sauri fa minhu naji akwai wanda ya tsira wa huwa man zadat hasanatuhu ala sayyi'atihi wa yake tsira kan siradi ibnu hajar yace shine mutumin da kyawawan ayyukansa so ne jayi munana ai ba mutumin da baya da laifi amma abin da ake so shine alkhairin ka yarin jayi sharrin Allah ka samu dace da wannan sifa man zadat hasanatuhu ala sayyi'ati ladanka yarin jayi laifukanka a ya ko kuma aka dace da laifin da ladan sun zo daidai to rahamar Allah ba za ka fada wutan ba za ka wuce wannan rahama ce ta Allah subhanahu wata'ala au tajawaza Allah anhu ko ya kasance Allah ya yafe wa mutum akwai ma wanda ke ketare siradin wato kamar ba ai ba wa minhu musaqid ibn hajar yace akwai wanda kuma ke fadawa a wutan Allah ka kare mu wa huwa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanati idan aka ce wa ke fadawa waye wanda baya iya ketare gadan saradi shine mutumin da zunubinsa yarin jayi ayyukan ladansa to dole zai fada wuta wutan ta cinye gwargwadon wannan zunubi sai ya ce illa man tajawaza Allahu anhu sai dai wanda Allah ya zai masa don baka baka iya kuntata rahmar Allah to wanda Allah ya zai masa yana iya ketare siraji din fasaqitu min al-muwahhidin ibnu hajar yace amma duk wanda ya fada wutan saboda zunubin sa yarin jayi ladansa matukar dai ya taba kalmar shahada yana cikin almuwahidun su ne wato masu kalmar shahada musulmai yu'azzabu ma sha Allah za a masa azaba ne da wannan wuta gwargwadon lokacin da Allah ya nufi thumma yakhruju bi shafa'ati wa ghayriha aqidar ahlus sunna daga baya saboda wannan kalmar shahada tashi Allah zai fitar da shi a dalilin ceto wannan ji kada kunu alaihi tabi'atun wa lahu hasanatun tuwaziha wanda ya tsira daga siradi tana yi wa kuma akwai sauran hakkokin jama'a a tare da shi amma abin da ya sa Allah ya nufa ya ƙetare siraɗi saboda Allah ya sani yana da ladan da zai iya biyan hakokin kamar misali mutumin da ya ci hakokin mutane musulmi ne ya ci hakokin mutane amma alkhairinsa ladansa bai kai ya biya waɗannan hakokin ba to Allah ba zai bashi ma ya ƙetare siraɗin ba amma mutumin da ya zama ya tauye hakkokin jama'a sai dai kuma yana da lada mai yawa wanda zai iya biyan hakkokin Allah ya sani bayan ya gama biyan hakkokin za a samu ragowa wanda zai kai shi aljanna saboda kan yi zo kan wuta Allah zai hana wuta ta kama shi sai ya ketara tirafi amma in ya ƙetara bai shiga aljanna ba tukun sai ya biya hakkokin nan don ya shiga aljanna a matsayin martabarsa sai ya biya waɗannan hakokin wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya halicci wutan da wannan ilimi saboda haka in ka zo wuce kanta ta san kowa ya kai ba ka da zunubin da za ta firge ka amma don ka ƙetara ta baya nuna cewar ka shiga aljanna tukuna saboda waɗannan attabi'atu hakoki da mutane ke bin ka dole sai ka biya su fa yu'khadhu min hasanatihi ma ya'dilu tabi'atihi bayan an ketara gadan sarati an hau wannan gada ta biyu nan ne za a karbi ladan mutum a biya waɗancan hakokin fa ya min ha idan an biya kaga ya kubuta saboda haka a nan sai mutum ya wuce aljanna babu hakkin kowa a kansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita aljanna ba zai yiwu ka shige ta alhali akwai hakkin wani a kanka ba ba zai yiwu ba Allah ka samu iya kiyayewa nan ibnu hajar ya ce amma akwai sabani da aka yi game da ita wannan gada al-mazkura wacce aka ambata cikin hadisin abu sa'id al-khudri faqila hiya min tatimmati sirat akwai malaman da suke ganin ba wai gada ce ta biyu ba gadan sirati ne guda daya amma ta ƙarshen siratin ta ƙarshen gadan sirati nan ne ake tsayar da mutane a karbi hakkoki sai yace wa hiya tarafuhu alladhi ya lil janna daya gefen sirati wanda ke kusa da aljanna waqila amma wasu malaman suna gani innahuma siratan ai siradi guda biyu ne wa bi hada sani jazam al-qurtubi kuma wannan fahimta ita ce ta al-imam al-qurtubi kuma haka ne yana cikin yana cikin littafin al-imam al-qurtubi at-tazkira littafin da ya rubuta akan alamomin tashin kiyama yana shafin 338 ibnu hajjar yana daga cikin malamai da suke rinjayar da cewa ba siradi guda biyu bane siradi ɗaya ne amma a ƙarshen siraɗin ne ake tsayar da 'yan aljanna a kanta a kan wannan gada saboda a karɓi hakoki da suke tsakaninsu to sai dai shi alimamin kurtubi abin da yake faɗa cikin a taskira ya ce ilam rahimakallah an na fil'afirati siratsayin ka sani kai musulmi akwai siraɗi guda biyu a lahira ahaduhuma majazun li ahlil mahshar kulluhum faqiluhum wa kafifuhum illa man dakhala aljanna bighairi hisabin siraɗi na farko shine wanda kowa zai bi kansa musulmi na ƙwarai da musulmi na banza kowa zai bi kansa wannan ne siraɗi na farko sai dai kawai wanda Allah subhanahu ta'ala ya shigar da shi aljanna bi gari hisabin aw yaltaqituhu unukun minan nar fa idha khalusa min hadha sirat al-akbar idan mutum ya tsira daga wannan babban siraɗi allazi zakarnahu wala yakhlusu minhu illa al-mu'minun kuma yana da kyau ka sani babu masu tsira daga siradi na farko sai masu imani don haka in ka dubi hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza khalasa almu'minun idan masu imani suka kubuta saboda babu mai kubuta daga siradi sai mai imani wannan dalilin sa al-imam al-qurtubi yace la yakhlusu minhu illa almu'minun hubisu ala siratin khassin bihim to akwai wani siradi na biyu shi wannan siradi na yan aljanna ne kawai wala yarji'u ila an-nar min hadha babu wani wanda zai koma ga wuta duk wanda ya hau kan siradi na biyu din nan ba zai koma ba zai koma wuta ba wala yarji'u ila an-nar min haula'i ahadun insha Allah al-imam al-qurtubi li'annahum qad abaru sirat al-awwal al-mabrur ala matn jahannam saboda jama'a sun riga sun ketare siradi na farko wanda aka dora shi akan wutar jahannama alladhi yasqutu fiha man awbakahu dhanbuhu wanda zunubin sa yayyawa shi yake fadawa cikin wutar jahannama to al-imam al-aini shi ma cikin umdatul qari juz'i na 12 shafin 401 ya tabbatar da haka cewa siradi guda biyu ne kuma shine ya taho a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahiri don haka yasa maganar al-hafiz al-aini game da sharhin sahihul bukhari sharhin wannan hadisin ta fi zama ingantacciya akan bayanin ibn hajjar da ya a cikin fathul bari alhafiz al'ayin ya ce fa'in kulta haza yi shi'ir bi anna fil qiyama idan ka tambaya shin a lahira gada guda biyu ne ya ce haza wal'akar alamatin jahannamal mashhur ga gada ta biyu wacce ake eh, dora 'yan aljanna a kai a yi hisabi a tsakaninsu na karban hakoki. al-mashhur wanda shine ya shahara da sunan as sannan eh, ga gada ta farko kai wanda ita ce ta shahara da as sannan ga gada ta biyu sai ya ce la ma'zura fihi babu shakka wannan babu laifi don ka ce siradi guda biyu ne a lahira saboda haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ya tabbata cikin hadisin abdullah bin mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta yanda jama'a za su ketara siradi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fayamurruna ala qadari a'malihim hadisin abdullahi bin mas'ud mutane za su wuce kan siradi ne gurgudan ayyukansu hatta yamurra allazi nuruhu ala ibhami qadamihi har dai mutum na karshe wanda haskensa yana daidai babban yatsarsa kawai na kafa ya hasken yana babban yatsarsa kuma yanda ka san wato batir ya mutu ko ya ta san mutuwa don idan toci batir ya mutu idan ka bashi a kunna sai haske ya bace amma can jima in ka buge shi ka kunna sai kama to haka wannan mutum na ƙarshen wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin sa yace hasken yana babban sa kuma hasken ma ba tsayawa ta ba ba tsayawa yayi ba hasken yana bacewa ya kama to idan ya kama sai ya miƙa hannu wa ta'allaka yadun ya makala hannu guda ya jawo hannu guda manzo Allah ya ce wa taqir rajulun wata ta'alluqu rajul kafa guda ya salime kafa guda ya makale haka zai dinga tafiya wa tusibu jawani nar wuta ta shafi wannan gefen ya sake mika hannu guda ya miƙa kafa guda yana tafiya a haka manzon Allah ya ce fa suna har dai masu wucewa aljanna su kubuta daga siradi fa'iza idza su a lokacin da suka kubuta gaba ɗaya yan aljanna su nemi Allah godiya Alhamdu لله الذي نجانا منك بعد الذي أراناك mun gode ma Allah da ya tseratar da mu daga kewuta bayan ya nuna mana ke laqad a'tana Allahu ma lam yu'ti ahada Allah ya mana kyautan da bai taɓa yi ma kowa ba hadisin yana sahihu targhib hadisi na 3629 wanda ya nuna cewar an riga an ƙetare siradi a hadisin Abdullah bin Mas'ud fa yakhlusuna fa'iza khalasu kaga an riga an ƙetara tunda an ce wata gada ba za a ce ƙarshen wannan gadan ba wannan gada idan an ƙetara ta godiya ake ma Allah manzon Allah ya faɗa cikin hadisin eh, Abu Sa'id al-Khudri gada ta biyu ce za a aje gada ta biyu ce za a aje sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bayan an gama karban hakkoki a wannan lokaci mutane suna gane gidajensu na aljanna Allah ka samu ne yana cikin umdatul kari cewa inna ma kana adalla li annahum arafu masakinahum ya za a yi mutum ya gane gidansa aljanna gashi baka taba shiga ba ya akai akwai wani malami al-imam al-muhallab al-imam muhallab da um, eh, al-hafiz al-aini ya bada misali da bayaninsa yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu cewa idan ka kwanta a kabari bayan mutuwarka kafin ma Allah ya karɓi ranka yana nuna maka gidanka a aljanna idan an karɓi ran mutum kwanciyarsa a kabari bayan an ga masa tambayoyi za a nuna mar gidansa kaga gidanka can gashi nan ni'ima ce mai girman gaske ya za a yi kamanta sannan kuma akwai hadisin da ke nuna cewa ana bi ha alaihim eh, arafu masakinahum bi ha alaihim bil ghadati wal ashi a kwanciyar kabari ana nuna wa mutum masaukinsa a aljanna safe da yamma har zuwa ranar hisabi saboda haka ya riga ya san ya riga ya san gidansa tuntuni an nuna ma saboda a kwantar da hankalinsa akwai hadisin abdullahi bin salam wanda ke kamar yana karo da wannan inda yake cewa innal mala'ikata tadulluhum ala tariqil janna mala'iku sune za su tari yan aljanna a kofar ta suna nuna musu suna raka su shine al-hafiz aini yace wannan baya karo da wancan hadisi la ta'aru fa inna hadha yakunu mimman lam yuhbas al-qantara ai ba kowa bane ake tsare shi akan wannan gadal ba kowa ake tsare shi akan wannan gada ta biyun ba akwai waɗanda suke tashi a lahira ba su cuci kowa ba la haula wala quwwata illa billah sun tashi a kiyama ba su cuci kowa ba dan me za su tsaya akan wannan gada saboda ka ana zuwa wucewa aljanna za su yi in sun wuce aljanna to su ba sa cikin waɗanda aka ce za su gane masaukinsu saboda girman wato karinci da aka yi musu mala'iku ke taransu a ƙofar aljanna suna raka su zuwa gidajensu akwai waɗanda sam ba su cuci kowa ba haka ba su ma tsaya kan wannan gadar ba jihar alhaji ba'ai walam ya dukulin nara an ya faruju ha fa yi ala babil janna akwai wanda daga siraji ta kofar aljanna don haka mala'iku ke taransu Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗa mana a cikin alkur'ani wanda magana tana tabbatar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin muka karanta wato shine suratu muhammad aya ta shida inda Allah subhanahu wataala ya ce wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum Allah zai shigar da su gidan aljanna ya riga ya sanar da ita gare su ya riga ya sanar da gidan gare su wanda shine akasarin malaman tafsiri abin da suke fassarawa idza dakhala ahlul jannati aljanna yuqalu lahum tafarraqu ila manazilikum lokacin shiga aljanna za a ce kowa ya tafi gidansa saboda haka mutum zai kama hanya Allah ya ce ya riga ya sanar da kai ta ilhama wannan ba abin mamaki bane baka ganin jinjiri ana haifan yaro ana haihuwarsa idan ka tauna dabino ka samar baki sai ka ga yana lashewa yana hadiyewa waye koya mar yadda ake tauna waye koya mar a haɗiye maimakon a tofar wannan ilhama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan mamaki ga sunan a rayuwarmu muna gani saboda ka idan aka ce dan aljanna zai tashi da sanin gidansa a aljanna wannan ba abin mamaki ba ne Allah dai ka samu komar mu kenan حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان شين محمد القرشي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي wa zulma ina yi muku gargadi game da zalunci kaga har yanzu dai muna magana ne akai fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama nan ma ya kawo wata riwaya ce da take tabbatar da hadisin ya taho daga sahabbai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam cewa zalunci duhu ne zalunci dufai ne a ranar kiyama Allah ka tsare mu wa iyyakum wal fuhsha kuma ina muku gargadi game da alfasha wato ku kiyaye alfasha fa inna Allah la yuhibbu al fahisha saboda Allah bai san alfasha wal mutafahish bai san mai kokarin yinta shine al mutafahish mai kokarin yayi alfasha Allah bai san shi wanda shine rayuwar jama'a da dama a yanzu Allah bai son fasikanci bai son kuma mai sha'awar fasikanci shine almutafasish zaka ga mutum shi ba kafiri bane amma ya dagi yana kokari yi hali irin nasu abinda suka yi shi yake so ya yi hatta ta bukukuwan aure zaka ga eh, alfashan da Allah bai so ka ga musulmi ya dage shi ba ma gadan ya ba in kafiri yayi alfasha wannan ba mamaki ba ne amma kai musulmi ya zama za ka yi alfasha kana sha'awar ta to Allah bai so Allah ka tsare mu wa iyyakum washuhha kuma ina muku gargaɗi game da mako ku kiyaye mako fa innahu da'aman kana qablakum mako shi ya kira waɗanda suka gabace ku fa qata'u arhamahum suka yanke zumuntansu wa da'ahum mako ya kira su fastahallu maharimahum suka halatta abubuwan da aka haramta musu hadisin ya inganta mun karanta shi a baya hadisin 470 yace haddathana abdullah bin maslama al-qanabi qala haddathana daud bin qais farra an Ubaid bin miksam al-qurashi an jabir bin abdullah al-ansari an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum waz-zulma har yanzu yana ta kawo maka riwayoyi daga manzon Allah ka gane hadarin zalunci ga rayuwar musulmi Allah ka tsare mu ku kiyaye zalunci fa inna zulma tun yawmal qiyamah domin zalunci dufai ne a ranar kiyama wata ku shuha haka ne ko kuma ku kiyaye makofa innahu ahlaka man kana qablakum don ku shi ya halaka waɗanda suka gabace ku wa hamalahum ala an safaku dima'ahum mako ya dauki ku har suka kai ga zubar da jinin juna wastahallu maharimahum suka halatta abubuwan da aka haramta aka haramta musu shi ma hadisin Jabir mun karanta a bayan hadisin 483 haddasa suleiman bin harbin alwashihi kawai haddasa na hamad bin zaidin al'azadi an bin abin nujud al-kofi an abi buha sunansa muslim bin subaihin kala ittama a masurukun bin al'ajida wa shutairu bin shakal waɗannan tabi'ai ne mutane guda biyu almajiran abdullahi bin mas'ud almajiran abdullahi bin mas'ud sahabin manzon Allah masruq da kuma shutairu bin shakal kamar shutair shi wato babansa sahabi ne ana kiran shi shakal bin humaydin shakal bin humaydin ya rawaito hadisi shi ma amma shutair bin shakal ya rawaito hadisi daga hafsa matar manzon Allah ummu habiba da mahaifinsa ya rawaito hadisi daga sahabbai ba da ke yaro ne um, bai samu ganin sahabban manzon Allah da yawa ba illa kamar wasu Abdullahi bin Mas'ud yayi karatu wurin sa Shutair bin Shakal Masruq shi ma sahabi eh, shi ma tabi'i ne almajirin Abdullahi bin Mas'ud ana cewa lokacin yana yaro karami kamar yadda al-Khatib al-Baghdadi ya fada kuma yana cikin siyaru alamin nubala Imam Zahabi ya kawo yana juz'i na hudu shafi na 64 yana yaro karami aka sace shi wa huwa sagirun summa wujida daga baya aka samo shi saboda aka sai ake kiransa masruq wanda aka sace sai ya zama suna al-imam masruq al-imam masruq yana daga cikin manyan tabi'ai ana ma cewa yana cikin al waɗanda suka musulunta mahaifinsa yana cikin waɗanda suka musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da rai amma babansa bai samu damar ganin manzon Allah ba don haka ba a sanya cikin sahabbai amma yana cikin manyan tabi'ai shi ma yaron sa haka to waɗannan tabi'ai guda biyu masruq da shutayr bin shakal sun haɗu fil masjid a masallaci a garin kufa da suka haɗu a masallaci fatafawwaba ilaihima khalqul masjid halaqul masjid sai ya zama wato da'ira da aka yi na ɗaukan ilimi a cikin masallacin kufa ganin waɗannan manyan tabi'ai sun shigo sai majalisi duk da ke cikin masallacin sai ya watse gaba ɗaya aka zo aka zagaye su ana samun majalisi daban-daban a masallaci na ɗaukan ilimi wanda in ka je madina za ka gani in ka je makka za ka gani kowane malami da irin gefen da ya ware yana karantar da mutane mutane su zauna to ganin waɗannan mutane guda biyu sai duk majalisun da ke masallacin ya wargaje sai aka dawo gurin su saboda an san manyan masana ne fa tafawwaba ilaihi ma halaqul masjid wato da'irar da aka yi na ɗaukar ilimi a masallacin duk sai suka tarwatso suka gangaro zuwa gare su shine tafawwaba ilaihi ma fa kana masruk lokacin da suka zo gurin waɗannan tabi'ai guda biyu sai masruk ya ce ma shutaib la ara mai una ilaina ni bani ganin dalilin da ya sa mutanen masallacin nan duk suka dawo suka gewaye mu illa liyastami'u na khaira face kawai tunda sun gan mu sun san mun san manyan sahabbai shi yasa suka zo ko za su ji wani alkhairi tare da mu yanzu ya za mu yi mu karanta da su wani alkhairi kafin mu bar masallacin nan sai ya ce fa in ma an tuhaddis an abdullahi bin mas'ud abinda nake so da kai malamin mu abdullahi bin mas'ud sahabin manzon Allah kai ka ba mu labari hadisan da ya ruwaito da fahimtarsa game da alkur'ani wani dan ilimi kaɗan fa usaddiqu ka ana ni kuma sai in ce gaskiya ne tunda da ni da kai duka muna gaban sa aka karantar da mu kaga idan mun yi haka waɗanda suka kewaye mun nan za su samu ilimi na Abdullahi bin Mas'ud daga cikin abin da muka karanta wa imma an uhaddisa an abdullah fa tusaddiqani ko kuwa ni ka bari ni zan ba da labari game da abdullah bin mas'ud in na ba da labarin sai ka rika gaskanta ni fa kala sai shi shutairu yace haddis ya aba aisha yace kai ya kamata ka ba da labari ya kai baban aisha saboda yana gaba da shi masoro babban tabi'i ne yana gaba da shi kala sai ya ce hal sami ita to mutane sun gewaye su sai ce ka taɓa jin abdullahi bin Mas'udu ya kuli ya ce al'ainani yazniyani idanu suna zina wal yadani yazniyani hannuwa ma suna zina wal rijlani yazniyani kafafu ma suna zina wal farju saddiku zalika aw zibuhu amma al'auran mutum ita ke gaskanta zinan ko ta kareta ka taba jin abdullahi bin Mas'udu ya ruwaito wannan daga manzon Allah kala sai shutairu yace na'am naji wa ana sami'tuhu wato ni ma naji an Abdullahi bin Mas'ud ya ruwaita wannan kaga sun karu ashe zina bata tsaya ga al'aura ba manzon Allah ya tabbatar mana idanun mutum suna zina hannuwansa suna zina kafafunsa suna zina zuciyarsa tana zina amma matukar al'aurarsa bata gaskanta ba to waɗancan zinan duka ana kiransu ƙananan laifuka wanda a dalilin wasu ayyuka da kai na alkhairi ma Allah yana gafarta ma ko baka nemi gafararsa ba shine innal hasanati yudhibna sayyi'ati sai ce fa hal sami'ta abdullah shin kaji abdullah bin mas'ud yana cewa ma fil qur'ani ayatun duk cikin ayoyin alqur'ani babu wata aya ajma'a li halalin wa haramin wa amrin wa nahyin ayar da tafi tattaro halal da haram da umarni da hani min hadhihi al-aya fiye da wannan aya duk alkur'ani babu ayar da ta ɗauki umarnin Allah da halal da haram fiye da aya ta cikin ta suratun nahali inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar har zuwa ƙarshe ka taba ji ya faɗa kala sai ce na'am kwarai wa ana qasamitu na ji ya faɗa sai ce fa hal سمعت عبد الله يقول كو كاتب عبد الله بن مسعود ياتي ما في القرآن آية أسرع فرجا باب وتآية تفي قدقو تكاو mafita ga musulmi ta fi gaggauta kawo sauƙi ga musulmi game da ƙunci da ya shiga fiye da aya ta biyu ta suratu talaq wa man yattaqillaha yaj'al Allahu makhraja duk wanda ya kiyaye Allah to Allah zai samar masa mafita in kana nema a cikin alkur'ani shin me zan yi in fita daga kunci da na shiga me zan yi in fita daga bala'i da na fada ta abin da za ka yi kenan ba kuma karanta ayan ba ne me ma'anarta man ya yaj'al lahu duk wanda ya kiyaye Allah to Allah zai samar masa mafita daga damuwar shi matukar ka kiyaye Allah an gama saboda Allah subhanahu a hannunsa al'amura suke gudana da tsarinsa da saninsa idan Allah ya ce wahalar da kake ciki ta ƙare an gama saboda haka abinda Allah ke nema gurinka ka kiyaye shi saboda haka da ka ji tsoron Allah sai Allah ya buɗa ma hanya magana ta ƙare amma da yawa za ka samu mutum bai bar laifin da yake ma Allah ba amma yana neman malamai ku yi min aiki wani aiki za a maka baka ji tsoron Allah ba duk aikin da za a aikin banza ne ba za a kama maka mafita ba sai dai ka daɗa shiga kuncin rayuwa domin ka shiga tarko na matsafa wanda kuma sai yadda suka ga dama da kai Allah ka tsare mu sai ya ce um, wa ana kad sami'tu hu naji wannan ba. fa hal Abdullahi ya yaqul ka taba ji Abdullahi bin Mas'ud ya ce ma fil qur'ani ayatun ashadda tafwiba babu wata aya da ta fi tsananta miƙa al'amari ga Allah fiye da wannan aya wato komai yawan zunubinka in ka tuna wannan aya ta 53 ta suratu zumar za ka samu sauki a kai ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku waɗanda kuka yi barna marayukanku waɗanda kuka yi zunubi mai yawa kada ku yanke tamanin rahamar Allah subhanahu wata'ala kaga wannan ya nuna komai girman zunubin dan adam in ya nemi gafaran Allah Allah zai yafe mishi kala sai cewa ana sami'tuhu ni ma naji wannan wani salon karantarwa ne na tabi'ai kaga abin da suka faɗa ilimi ne da yawa sun taɓo nan da can wanda ya an ce sharhin za a yi za a daɗe ana magana haddasana abdul a'la bin mushir abu mushir nil gassani abu balaga ne an hukko labari ya iso gare ni game da shi in ji al'imam bukhari قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيع بن Al-Ibadi. an bi idris al-khawlani sunan shi ayyizullahi bin idris al-khawlani an abi zarrin shi ne jundub bin jinadat al-gifari an nabi sallallahu alaihi wasallam an allahi tabaraka wa ta'ala manzon Allah ya karbo wannan magana daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala qala Allah madaukake ce ya ibadi ya ku bayina inni qad haramtu zulma ala nafsi ni na haramta zalunci maraina waj'altuhu muharraman bainakum na sanya zalunci haramtaccen abu a tsakaninku fala tazalamu don haka kada ku yi zalunci ko fala tazalamu ya taho da duka kada ku zalunci kada ku zalunci juna al-Imam bukhari ya kawo hadisin nan shine na ƙarshe akan maganar zalunci in ana maganar me hukuncin zalunci to ga maganar Allah da kansa Allah subhanahu wa ta'ala yace ja'altuhu muharraman bainakum na sanya zalunci haramtaccen abu a tsakaninku bayan illolin zalunci da ya karanta a baya ga kuma hukuncin zalunci haramun ne ya ibadi ya ku bayina innakumul ladina taqti'una bil laili wan nahar ku ne fa masu yin laifuka dare da yini wa ana aghfiru dhunuba ni ko mai gafarta zunubai ne wala ubali kuma ban damuwa da yawan laifinka fastaghfiruni ku ta neman gafarata aghfiru lakum zan gafarta muku ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'i'un kowannen ku wato a cikin yunwa yake illa man at'amtuhu sai wanda na ciyar da shi fastat'amuni don haka ku fastat'imuni ku nemi ciyarwa na ut'imkum zan ciyar da ku ya ibadi ya ku bayina kullukum arin kowannen ku yana shiga hali na tsiraici illa man kasautuhu sai wanda na tufata shi fastaksuni don haka ku nemi tufatarwa na aksukum zan tufatar da ku ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da dai na farkon ku da na karshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljanun ku kanu ala atqa qalbi abdin minkum za su kasance akan siffar zuciyar bawa wanda ya fi tsoron Allah a cikin ku wato da a ce tun daga dan adam na farko zuwa na karshe tun daga aljani na farko zuwa na karshe za a kasance duka ana tsoron Allah ya kasance ana da zukata irin zuciyar wanda ya fi tsoron Allah a cikin mutane da aljanna shine atka qalbi abdin minkum a zama duniya kabba mai sabon Allah sai Allah tabaraka wata'ala ya ce lam yazid zalika fi mulki shay'a wannan ma ba zai kara komi ga mulki na ba wai dan kun zama na kirki bai kara Allah komi walau kanu ala afjar qalbi rajulin kuma ko da sun kasance akan siffa na zuciyar mafi fajircin ɗan adam a ce tun daga mutumin farko zuwa na ƙarshe aljanin farko zuwa na ƙarshe ya zama zukatansu yana daidai da zuciyar mutumin da ya fi fajirci babu mai ta biyayya ga Allah Lamyan yanqus mai mulki mulki a wannan bai rage komai game da mulki na walau ijtama'u fi fa'idin wahidin da za su haɗu a wani fili guda fasa'aluni sa'aluni fi roƙona. fa a abaitu kulla insani minhu ma sa'ala in ta ba ma kowane ɗan adam abin da ya roka Allah ya ce lam yanqu zalika min mulki shi a wannan ba zai rage komai ga mulki na ba barin ba ku wani misali abin mamaki abin sha'awa wanda turawa masu ƙoƙarin binciken sararin samaniya dama Allah ya faɗa Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ya ce zai nuna wa ɗan adam ayoyinsa sai ya nuna musu saboda ka sai Allah ya ba mu bature basira masu ƙoƙarin gano taurari cikin taurarin da suke ta gani sai suka hangi wani tauraro gaba ɗayansa an yi shi na diamond ne kasan ku diamond nawa ne yake tsadarsa amma tauraron gaba ɗayansa diamond ne me ya zaton da an ɗauko tauraro na an kawo duniya da ba ta da ka tauraro ne amma fa baka iya zuwa baka iya zuwa saboda nisan da ke tsakaninmu da wannan tauraron to wannan hikima ce ta Allah yake nuna maka ai nan da ya talauta ku jarabawa ce inda ya aje muku aljanna ni'imar sai shi da ya ba mu labari amma ya ba ku misali gashi nan kana gani tauraro na zinari tauraro a ce maka na diamond tauraro gaba ɗayansa girmansa ya fi duniyan nan gaba ɗayansa diamond ne sai mu haɗa da hadisin manzon Allah da ya ce aljanna nau'i guda gaba ɗayanta da zinari aka yi ta manzo Allah ya faɗa cikin hadisi wata aljannar gaba ɗayanta azurfa ce daraja daraja kamar yadda Allah yake magana a suwartu rahman wanda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa mutane kan yi mamaki ya za a ce ƙasar da ake gini zinari ne ya za a ce ƙasar da ake gini azurfa ce haka manzo Allah ya faɗa to ga misali ya nuna muku tun daga duniya Allah tabaraka wata'ala ya ce inda a ce dan adam gaba ɗaya zai haɗu a fili guda yana roƙon Allah ka bani ka bani Allah ya biya ma kowa bukata ba abin da zai ragu daga mulkin Allah subhanahu wata'ala illa kama yanqusul baharu sai dai fa abin da ke rage ma teku an masa fihi alkhaytu idan aka sanya allura gamsatan wahida ya zama an sa allura wato tsomawa ɗaya a zari kamar zare misali a tsoma zare haka a zari ko allura a bada misalinsa a tsoma shi a teku kawai a zari na ka ce alkaifu ana nufi misali da zare ya kake gani ruwan da ke jikin wannan zare ko alluran a kwatanta shi da ragowan da ke tekun duniya Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya a'malukum ayyukan ku dai kawai ne aj'aluha alaikum nake sanya su gare ku wato ina muku lissafi in kayi mai kyau a rubuta in kayi mara kyau a rubuta fa waje da khairan wanda ya tarar da alkhairi bayan mutuwarsa fal yahmadillah sai ya ma Allah godiya wa man waje da zalika wanda ya tarar da sabanin haka fala yalumu illa nafsahu kare ya zargi kowa face ransa wannan kuma babu shakka hadisi ne mai tasiri shi yasa abu kana abu idris imam ya ce abu idris al-khawlani idan haddasa bi hadal hadith idan ya bada labarin hadisin nan jafa ala rukubatayhi yana gurfana kan guwayinsa sai ya gurfana kan guwayinsa kafin ya karantar da wannan hadisi wannan yana cikin salo na wasu daga cikin tabi'ai da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda daraja maganar Allah da ta manzo saboda daraja maganar Allah saboda tasirin wannan hadisi kuma hakika haka ne saboda haka kada duniya ta rude mu kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mata'ul guru jin daɗi ne na rudu wanda da ka mutu ka bashi, mu yi kokari mu gyara makomar mu wannan ita ce ni'ima mai tabbata har abada Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure ai ta haƙuri game da tambayoyi da aka rubuta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك